Assalamu alaikum masu sauran shirye-shiryen Studio Kalangu barkanmu da yau. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon maudu'i na muhawarar Studio Kalangu. Shirin muhawarar Studio Kalangu dai wani hili ne wanda muke tattaunawa kan mahimman batutuwa da suka shahi rayuwar al'umma ce da kullum wanda suka hada da ilimi da horo da kiwon lahiya da zamantakewa da siyasa a takaice duka abubuwan da suka shahi makomar al'umma tare da masu ruwa da tsaki da za su mana fashin baki kan maudu'an da za mu tattauna a kansu. su. kuna iya samun shirye-shiryen studio kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi a hamsin da biyu a bukan hulɗar studio kalangu a cikin jihohin ƙasa gabaki ɗaya yau shirin muhawarar studio kalangu ya yi tattaki zuwa birnin maraɗi don ƙara kusantar masu sauraron mu da ke cikin jihohi don su masu ba su damar su ba da ra'ayoyinsu kan maudu'an da muke tattaunawa kai tsaye sake falfado da hilayen noma ko kuma hilayen da suka taɓarɓare a maraɗi da kewaye shine taken muhawarar mu ta yau yau dai an waye gari al'ummar canjin yanayi da sare-saren itatuwa da kona ciyawa da dan adam ke yi da zaizayar kasa da rashin samun ruwan sama da suka cancanta da iska mai karhi da bacewar wasu yankuna masu ni'ima da makamantan haka suna daga cikin dalilan da yau kasa ta bushe ta taɓarɓare ta kai wajen da wani wurin ko da ma an yi shibka ba ta hutuwa wani wuri kuma ko da an shuka ba a samun sakamako mai kyau wato ba a girbe abin a zo a gani kenan yau ya zama wajibi tilas mu ceto wannan hilayen da suka taɓarɓare don kyautata rayuwar ɗan adam da ta dabbobi da kuma tsiran da ke doron ƙasa wannan shi zai sa mu samu hanyoyi na jure matsalolin tattalin arziki wanda muke fuskanta sama ma al'umma aikin yi da kuma bunƙasa hanyoyin samun kuɗaɗe a hannu da kuma kare haɗawa a cikin rashin samun ingantaccen abinci a takaice da kyautata rayuwar al'umma a ƙasar niger kowace shekara kusan eka dubu ɗari ne na hilayen noma ake cetowa wannan shi yasa ƙasar ke a sahun gaba na ƙasashen da ke yunkurin yin kokowa da canjin yanayi daga shekara ta 2016 zuwa 2021 kusan eka 780 ne aka ceto wanda ya yi daidai da ɗari a shekara in ji ma'aikatar gandun dajin jihar maradima ba ta tsira ba daga wannan al'amarin saboda hilayen kiwo da aka sa a yankin da su wato dukkan sun zaizaye babu cisassar ciyawa wani wuri kuma kuma an yi noman ba a samun mafita to takamaimai menene abun yi don dawo da martabar hilayen noman su rinka ba da sakamako mai kyau dalilin da sa kenan muka tsara wannan muhawarar inda muka gaito muku a nan cikin ɗakin magana na radio garkuwa birnin maraɗi da shugaban ma'aikatar gandun daji ta jihar maradi kololena lawali sumaila barka ku da isowa kololin eh, barka muna tare da wakilin kungiya mai zaman kanta taimakon manoma adamu ide sanusi barka ku da isowa tare da mu akwai shugabar kungiyar mata unhwanin zogale rabi muhammad jiratawa barka da isowa baki mun gwada kalbi goran gaita na mahawar studio kalangu ni hawa usman nake mana habe. marhabin To madalla bakinmu za mu soma wato muhawarar tare da ku cewa da shugaban ma'aikatar gandun daji Colonel Malawali Sumaila. Shin a wannan lokacin ko kuna iya ku bayyana mana a wani mataki ake a game da taɓarɓarewar hilaye a nan jihar maradi eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu alaikum eh, sai ce taɓarɓarewar hilaye na noma ko na kiwo gabaki eh, gabaki daya mm-hmm. don abu ne wanda ke gaskiya yana kamari amma ko da ke kowace shekara ana kokowa a rage mai ƙarfi amma har yanzu dai gaskiya akwai sauran zo muka ba sai ce wannan yana dangance daga mu Eh, ayyukan da muke nawa da kullum na adam duk wani abin da ke da kwai adam ke tare da wannan abu shi ke kawo shi yawanci sare-sare tuwa ne da ake yi barkatai ba cikin ka'ida ba eh, ana kawo ana sai da cikin birane ko ana abu ne zama kwanakin ga tare da wannan matsaloli da ake samu na rashin tsaro ko ko na dai miyagu da ke shigowa suna koma sun hana ma a rinka ko da wani lokaci mm-hmm. ya kawo mutane kuma hana mutane noma ya kawo an mutane sun koma suna ton da ke da komai a cikin gonakansu suke sarewa suna yin gawai mm. nan ko nan shi ma ɓanna da take kawo kai take ƙara ƙamarin taurɓarewar wurare bayan shi akwai kiwo wurin makiyaya adadin dabbobin da ya kamata su yi kiwo a wurin mm-hmm. in suka wuce kenan ciyawa za ta samu ta rayu da kyau kuma sai wurin yanzu duka ya taɓarɓare ya lalace eh, don kenan wannan shi ka kuma wajen noman ma kun san tunda yanzu babu mai so kuma ko noma a ake kun ba sa taki mm. kuma banda wannan hila na noma wurare mutane sun kashe ta ton kenan da ruwa da iska in suka zo kwashe kasan suke sai ya zama to haƙon ne ya zama wurin da ba a yi noma a ciki dole sai an yi hota sa'a a samu a yi noma to waɗanda abubuwan da ke kawo tabbara ne kuma sai zaman to yanzu sai ga canjin yanayi sai ƙara ƙamarin abu to yanzu kaman a game da shi irin wannan kalubalen da ake fuskanta wani irin illoli ne zai haifarwa kamar misali ga mazauna karkara in an ce mazauna karkara an hada da waɗanda suke dabbobin da suke kiwo da kuma su kansu masu noma illa da ke da kwai na ɗaya kamar wajen ci maka ɗan adam mhm. ba za ta rage za ta abinda muka san da muna samu yanzu ba mu samu shi saboda ta itatuwa dai kowa san yana karamcin ruwa hilaye wanda suka ɓare ko an yi shibka ba a samun amfanin da ake samu tunda sai yin akwai taki ake samu to babu taki kuma wurin ya taɓa ɓare zama haƙo wanda ya zama haƙo yanzu aka shibka ga haƙo aka shibka inda ba haƙo in ka zo sai ka isko wannan ta ga haƙon ta tsubu ne ba ta haƙo ina kenan ka ga abin da kamata in ya kamata cikin eka a sami dami goma ko dami ashirin da kaɗan ana samun dami da mai uku gudun uku saboda wurin kawai ya riga ya bace akwai nazarin da aka yi aka nuna cewa mazauna kakara masu karamin kari abincin da suke samu ga shekara wanda in kaka ta yi suka ɗiba bai isa su ci a tsawon wata uku da wata biyu sun kare sai da ta wahala wajen makiyaya kuma eh, tunda ciyawa tana hitowa ba a bari ta yi kai ta wace kenan ba a bari ta diya ta wace mm, balle ta bar iri yau to kenan rumbun cimin na kasa na irin wannan cawa in bana ta haito ba a bari ta iri ba baɗi ta haito ba a bari ta iri ba ita ta taɓaci kawai sai a kai babu ta yanzu yau makiyayenmu duka wannan hakkin da ake ce masa karan gari ko tumbun jaki mm. shine ya yi yawa cikin wannan makiyaye ya kai ma ko da ba haƙo ba ne ko wannan tumun ya kai ko ka sake dabba ba ta samu abinci za ta ci tunda dabba ba ta cin shi in ba bushe ya yi sai in ya bushe ya zube ƙasa take ci amma yanzu da ɗanyen shi ba ta cin shi kuma shi kuma da ya taso ɗan ƙaramin ciya da ke da kwai sai kuma ya makare ta da ta mutu to kuma inda ke da haƙo a shekarar ruwa ruwa ba su shiga ciki cikin ƙasa sai dai su guda su guda ne kenan da ba su ga ƙasa sun guda ne kenan babu hakkin da zai iya a wurin sai sa ya kenan nan ma wajen wajen abincin dabbobi za a samu karamci ga abincin dabbobi sai a samu eh, dabbobi su zama ana wahala babu abinci to madalla colonel mun sake dawowa kanku eh malama rabi wadda kike a kungiyar mata amfanin zogale shin ta kaka ne wannan tabarbarewar ta filayen noma ta shahi irin noman da kuke yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim matsayi na ni rabi na wakiliyan mata manoma Tabarbarewar noma na ƙasa ta riga ta yi ras saboda inda kake noma da mai hamsin a noma in ya zo kan noma sai ka ga kayi da mai goma to wannan husa'o'i ne muke gani za mu ceto rayuwar gabaki ɗaya da ƙasashen mu ga baki ɗaya na nijar sai muka ceto bari mu gani wannan ƙasa ta tun da ta yi ramai za mu ga mi za mi mhm. wanda za mu ɗan ceto ta mi wani sinadarai uwan da za mu zuba mata uwan da za mu ganin in maka yaɗa su cikin gona damuna ta zo maka shauka ba mi za mu ba. sai muka je da ɗiyanmu da da jikokinmu sai mu je duk inda wani ganyen bedi yake sai mu je mu daddala ke buhuwa sai mu kai wannan gona sai mu yi ta inda ta lalace sai mu je duk masussukar da aka yi sussuka sai mu baɗi ɗan tarago sai kwasa mu wannan ƙaiƙan da kararuwan sai mu kai wannan wurin sai mu baɗe shi wannan mun yi shi bara bara waccan gaskiya a bara ni inda nake yin dami hamsin ga bara waccan da bara da na yi sai na samu duka abin da na yi dami goma sha biyu ne amma cikin hikima allah wannan ganyen bedi da na kai da wannan kai da na kai ƙasa sai ta yi wallahi ko da akai ruwan san maka je akai shabka kawai ana nan mu je waya sai muka ga duk illaharin hatsi na ke cikin gona ya canza kala ya ɗauki baki mi muke yi sai muka ga haci ya tahi gaskiya adaman nan da aka ba da mai goma sha biyu a bara gonai sai ta koma sai da aka ebo da mai talatin kenan ai abu ya yi kenan wannan aikin yanzu shi muke yi mm. kuma ina jan hankalin mutane da muka zanna a kai taro sai na ce masa gaskiya da wani ganyen kalgo duk ciyawa da ka sani kunnuwa an mhm. ka kwashe ta ka kai gona sai ta albarka gona sai ta canza to yanzu ita wannan husa'ar huka kuka wada ta yaya ne huka huka same ta wallahi ta yadda muka muka same ta kawai hikima ce ta ikon Allah kawai mu ba wani shawara aka zo aka ba mu ba mu dai muka ga kenan shi taki in aka kwashe taki aka kai gona ai shara ake tara a cima ai taki na cimi na zamani a ce an kai gona an zuba sai muka ga kinan wannan bedi shara ce inda aka sare bedi sai mu ga inda aka sare shi aka bar kunnuwan shi sai na ga wurin ya dauki baki kenan sai na ga nan duk abin da ya hito canza kala yake kenan kawo ga tangawo ne duk abin da ke zubuwa kawo wannan kura ta gawo albarka na shigai muriya da ke ciki kenan wannan husa'a sai na ci matani na ci wallahi matattaki magani mana kwasai kunnuwan bedi wanda ba su da leda ciki ka je ka iska leda ka cinci in maka iske an yi saran kalgu kunnuwan nan na sassaban da ake na zamani to kunnuwan ka dauke su ka baɗe su cikin gona daga nan za su zannawa gara za ta taso masu za su zama su ƙara ma ƙasa ƙarfi madalla rabi mun sake dawowa kanki eh in mun koma bangaren naka wato wakili na kungiya mai zaman kanta taimakon manoma cewa da malam adamu sanusi shin ko kana iya ka bayyana muna a matsayin ku na waanda suke cikin wannan kokowar ta kokowa da taɓarɓarewar filaye ta ne kuke hulɗa tare da sauran manoma ko kuma in ce makyawa inda ko kuma zauna karkara a wannan bangaren. Assalamu alaikum dai. eh da dai kuka ce wakili ne na kungiya mai zaman kanta mu kuma na farko kungiya mai zaman kanta projika ne muke jagoranci a cikin karkara kuma kowa ya ce proje ya ce aiki da mutanen da ke cikin karkara ko manoma ne ko makiyaya ne sai dai mu tallahin da muke kawa ga wanda kuka ce dai tallahi ne wanda ke ba da dama eh, raya karkara abin da ya shahe kuma wanga zancen da muke yi ya sayi eh, maido kawan ƙasa yadda ake gani ta zaizaye ba ta bada abin da take bada lokacin nan ko daji yadda za a yi a maido shi ya zama zamanto mutane sun ci mu da shi cin can wane shi mhm, ina eh, ma nan dai da kullum ya fara zance ya gayi duka illolin da ke sa wannan ya kai mu wannan matsayin mhm, mhm, kenan mu na harko kan provision da muka ce muna jagorancin su ne karkashin eh, politik na ƙasa ba aka nan karazu ba ne ake ta ana yi ba kenan bisa abin da ya shahi dokoki na ƙasa ne ko bisa hanyar gandun daji ko bisa hanyar noma da kingin shi kenan duk muna proje dangance da wannan ne ake kenan ko ce na farko dai proje ne wanda ake jagoranci bisa hanyar abin da ya shahi doka na ƙasa kenan duk aikin da za mu yi kayan mu ta karkara dole ne sai ka bi ta abin da ya shahi ake kowane ma'aikatun na mai kula da bangare-bangare kenan bisa abin da ya shahi hamɓumawa da daji muna tare da abin da ya shahi gandun daji na harku duk aikin da zamu yi dai karkashin jagorancin su ne muke yi mm. suna kawo mu tallahi iri-iri sannan kuma a karkara kowane bangaren shi abin da ya shahe shi muna jago su wanda kamar a ce gungun abin da shahe in masu kula da gandun masu kula masu aikin daji ne tare da su ne muke zo muna aikin nan mm. abin da ya shahe kuma manoma su ma tare da su ne muke da husa'o'insu da suka sani da irin husa'in da muke aika musu na a gama a tace a gaban da za a hidda su da cikin kwancin da suke ciki. Mhm. To yanzu kamar ita hajiya rabi da sun kasance mata ne wanda suke yin noma na gargajiya na rani da kuma na damana ta ba mu kaɗan daga cikin irin dubarar suke yi a bangaren su na hudu da filayen ko za ku iya ƙara mana ko kuma a naku bangare wani irin dabaru ne kuma kuke nuna masu na mazauna kankara To kenan yadda aka ce baza na kankara akwai fasa'o'i da yawa na cikin wanda na ce muku da irin wanda muke kawo da irin wanda suke kawo sannan mu inda muke yi kawan muna irin aikin da suke amma mu a jiha mai ne kanan kashe sannan kuma da wajen zandar mhm. kenan abin da ya shahi noman zogala kawan a cikin wajen abin da ake cewa noman rani na zogala kenan wanda ake zuwa ana bata ruwa lokaci zuwa lokaci ana bata ruwa kenan nan ne muke kawo musu talle sai dai mu can irin dahin da muke kawo musu tare da kalkashin wani proje wani wani je mai zaman kanta foundation sis wanda ake cewa hex iper kenan ita ce ta muke jagoranci wani proje wanda ake cewa farsami shi kuma ya tun nan da 2012 biyu muke nan muna jagoranci wannan projen kenan wajen komin kanan bukashe abin da ya shahi city ne ake yi na nomar da zogala ciki sai dai wajen noman nan irin husawoyin da ake kawo musu abin da ya shayi kun san an ce eh, me suke ce ga wanda za a zama tubu a sa takin zamani ba ba a sa dan um, balbado ba kama a ce kwazo wanda ana so yi abu duk abin da muke irin tallahin da muke kawo musu inda za su noman su ba tare da sun sa um, takin zamani ba ko tare da dan balbadu in suna son kashe kwari kenan duk sa'o'in da muke kawo musu sa'o'in galgajiya ne abin da ya shafi eh, compost wanda ake mm, ce ma takin tsimi eh, sannan kuma abin da ya shafi shi ma eh, wani husa'o'in da za su shuka in maka su wadda za ta ba da production wanda ya kamata ba tare da sun samu matsala ba kina irin husa'o'in da muke kama musu inda za su ci abin su kuma ba tare sun gurɓata yan maka da za su ci ba mm, mm, mm. irin husa'o'in ne irin wannan dubarun ne kuke kama wannan dubarun ne muke kama to yanzu tun ku so kama su irin wannan husa'o'in ana iya cewa an samu ci gaba a bangaren raya su filayen gaskiya abin da ya shahi waɗannan tunda in kun ɗoka kawai da ɗazu kwallon yana zanci ya ce cikin abu akwai mutane da suka yawa kenan inda na farko ne inda aka saba inda aka saba mu suke ce ma wanga abun inda aka saba a ce menaj gida ana noman eka biyar eka shida yanzu mutane sun yawa sai ka ga ma'anikin bai kama eka rabin eka ba da abu kenan kuma ya ce rage mai eka abinci ya rage karamci abinci ya zo sannan na biyu kuma in kasa ba ta ba da mutane za su koma abin da ya shahi sare-sare itace da kinginsu kenan wannan sa'o'in yana ba su dama abin production kinsu abin da suka noma zai dan bunkashe su zai ishe su kenan a lokacin nan za ku gani duk abin da ya shahe zuwa daji za su bane shi sannan kuma fasa'in da suke ake koya musu zai dubarorin da ake koya musu zai zamanto da inda suke noma inda yake ba su a misali dami biyu dami uku za su samu abu da yawa har su kai su ci kuma su sai dama su dama wasu kenan kun ga wannan dubarorin yana ba da dama abinci ya zamanto an samu wanda za a dan wadatar su wanda za a zamanto ma yan muka har su kai ta kasuwa su saida yanan dubarun mm. to madalla mun gode mun sake dawa kanku eh la kaman muna so mu ji a naku bangaren wani irin kalubale ne kuke fuskanta a cikin wannan tahiyar ta falfado da filaye abin da muke abin da ake samu kalubala ana samun mutane waɗanda kamar ko ba su gane bane ko ko an su da kan gani mhm. kamar yanzu ka ɗauki makiyaya idan muka yi ceci makiyaya ana hana a yi kiwo ciki ko a yi wani aika da wani za su gurbatar da yanayi sai an samu tsawon shekara uku zuwa zuwa biyar mhm. shi ne ake cewa mizan defan muna kawo kwamiti tare da mutanen gari wanda garuruwan suka sha abin inda garuruwan abin sha ma'azar kwamiti wanda za su kula da wannan wani suna zuwa suna gewa suna larwai mhm. to sai an samu mutanen da za su zo wa da dare su zo su yi kiwo ko kuma da rana su sako dabbobin su su yi zaman su na su zo su shiga wurin kuma a zo a zo a ta mahawara. can wancan mutanen suka kama su aka zo tun da ta muke mu in suna zuwa sasanta can wurin kama a zo wajen tun da muka wajen mu tara ne zami babu wani sasanci wajen mu don sai mu ci sasanta sun tsakanin su don muna yin shi ne dan dai kawai a ji hankalin mutane su gane da ga mahimmancin wurin kuma an yi shi ne saboda su amma abin da muke da bakin shekara ta biyu sai a ce musu suna iya yankan ciyawai kamar in lokaci ya yi rani ciyawa kenan ta yi ta zubda kenan wannan hakkin sai in ci koko budu da ya bushe budu ake cin shi yawa to wannan budun shine ake cewa an ba da abu eh, a zo a yanka a yi kanu in aka yi kanu sai a rinka sai da kanun haka sai da wannan kwamitin shi ake hudda ma ko kudin da ake hudda musu su na kaman wannan larwan ba biyan su bane ake mhm. kuma kudin sabini ne ake ba su mhm, akwai abin da ake hudda kuma ƙara musu kwarin gwiwa yawa akwai abin da ake hudda kuma cikin kasan kudin gari ya ba gani menene kamata a yi mhm. magani da za a sai na kaman masasar cizon sauro a raka a kai likita ko ko eh, wani rijiya ce za a gyara ko wani masallaci da za a yi so sai a hudu wannan kasan sai a je a yi wannan aiki na amfanin gari kuma akwai kasan da ake zuba ma meri haka nan ne suke in suka sai da wannan cewa amma da haka nan ana samun rashin jituwa na makiyaya makiyaya ma suna zuwa tare da kungiyoyin suna cewa a amai da wurin kamar rumbun cimi kamar banki ne ana dauko kuɗi kawai dan ana sai da a'a an yi shi ne saboda bayyiwa a ce an hana mutane tun cewa aka barta shekaru da shekaru lalata ta rufe ta wurin mm-hmm. na ba ta mun ta rufe ba mu yi asara saboda mun san kasa ce take ƙara ƙarfi amma akwai kuma dabba tana da yunwa ana iya taimaka mata mhm, tun da dana ko an taimaka sai an bar saura sai saura shiga cikin ƙasa to sai akwai ƙalubale na na biyu shi kuma wajen sassaban zamani saboda eh, ita eh, malama ta magana da kunnuwa ta da ake ɗauka a shi a kai mhm. wurin wurin gona mm, kunnuwan bedi wato wani wannan kunnuwa ta da kunnuwan bedi ana kai su ne saboda abinda da ake a da abba a yanzu Mm-hmm. kamar mi kenan gada in mutane suka hidda haci kara ba a dauka na ake barin su gona wannan karan su suke rubiya sai su kara ma kasa karfi mm-hmm. to yanzu duka suke sare a sare ki karan karma min ma sai an yaye a mai da wurin kamar hilin Hako. Mm. to ita kasa da ka zo ka shuka ai inda babu abincin da wannan abinci muka karkashin ka kamar hacin da ka shuka shin babu shi abincin shi bai girma to wannan karan in ka bar su in suka koma suka rubuta suka shiga cikin kasa za su koma su bada wani abincin da in ka shuka saki shuka za za bada mhm. to shine rishin shi ne su suka kwashi suka yi wannan wasa da kwasan kunnuwan itatuwa su kai wannan kunnuwan itatuwa in gara ta so musu za su rubiya kadan kadan suna shiga cikin kasa suna kara ma kasa kari suna kara ma cimaka da eh, eh, me da suna eh, abin da za mu shuka za ta amfani da shi ga baɗi ko kuma baɗin baɗala mai sassaban zamani shi aka yi shi shi ma kunnuwa itatuwan da ke zuba na sassaban zamani na ɗaya suna shiga cikin ƙasa na biyu shi itatuwan suna tare iska da zai zuwa ya illa ga ga wurin wuraren nomu Sabida idan iska taho eh, in kaman misali itatuwan da ke cikin gonarka suna da tsawon eh, eh, kamar metar goma to in itatuwan nan in suka bige iskan nan mai ƙarfi sai ya yi sama bai dawa ƙasa sai ya yi tsawon itatuwan nan so goma sha biyu kamar ya dawo kenan sai ya ta ɗari da ishirin in kuka diba kenan kamar ya dawo ƙasa kenan lokacin ya wuce gonarka ya ta can gaba kenan karmamin da abubuwan da bari sun tsira suna nan wurin sun tsira kuma in ka yi shibka kai sungumi guda in ka yi yana nan baya mutuwa amma in babu tun da dai in akwai tatuwa ruwan da aka yi damshin yana hana da iska da rana sai ya damshin mm-hmm, mm-hmm. kenan damshin yana nan na ɗaya kenan na biyu iska ba zai zo a turbe da shi kenan sungumin farko in kai shine ya kama sai kuma lokacin sai lokacin da ka zo wajen da kaka wajen yankan kaci baka sake baka yin sungumi abin amma wurin da babu itatuwan nan sai a yi wajen sungumi biyu zuwa uku kamun koko ma hudu ma kamun shuka ta kai to madalla to colonel mun gode mun sake dawowa kanku eh malama rabi kamar a yanzu bisa wannan husa'ar da kuke yi da kuma irin karuwar da aka samu yanzu daga bakin abin da colonel ce shi ma tambaye kun taba jaraba irin wannan bayanin da colonel ya muna yanzu musamman ma wajen sassaben wannan To salamu alaikum. Alaikum salam. Lalle wanga sassabe na zamani yanzu duk ko ina ya kai. Mhm. Kowa ya san abin da kenan. Duk magoni wannan sassaban na zamani in kai shi yana ƙara ma alkhairi cikin gonarka. Mhm. Kuma bisa ɗan ƙarin bayani na yanzu kara uwan da ake kwashike wannan gona. Mhm. Mu a yanzu ni nan matsawata ta manomiya na ga dama in shi hido kara na na baro su. gona mm-hmm. to matan gari ba su bar ma sai a je gona sai an cince karan da ka baro tas an kullake an saida mm-hmm. akan ji duk abin da ya ƙara kawo matsaloli cikin karkara yanzu kenan kararuwa ma sun zama dukiya mm-hmm. mace za ta tafiya sai ta yi kara na jikka biyu ɗaya rana ta bari in kika baro tan kamun ma ki ida kina zuwa sai ki iske duk allah karan gona an bar maki gona kan to yanzu kamar idan irin wannan ta faru ku ina kuke nuwa don ya zaman cewa an samu an shawo kan matsalar to alhamdulillahi eh, akwai shugabobi ko mhm. tunda muna da gandun daji muna zowa da su muna zannawa muna hira muka zo meri duka mhm. wasu matsaloli a ga ina za a kamo su ina za a hita da su duka ana zuwa a zo a zanna wuri kaza akwai matsala ta kaza kenan dukkan suna jan kunnuwa da wanga takin ga na zamanin da kika gani da wanga sassabe na zamanin ga to wannan yan gandun daji alhamdulillahi yanzu ba kan haka nan an wayan mu mutane da kai sosai da sosai in ka gaba kai ba son zuciya ne kai yanzu mi ya dace manomi duk inda ka san a da noma za a ci gaba a ci gaba abin ƙasa noma yanzu shine muka samu gaba Allah ya taimaka jarabi eh malam Adamu Ide Sanusi kai kana wato wakili ne na kungiya mai zaman kanta taimakon manoma shin kama a game da irin wannan matsalolin da sarabi suke gani kaman ku ana kudin ganin kuna kawo ma su manoman wani wayar da kai ko kuma ya ne kuke tafiyar da irin wannan tsarin a bangaren su kamar misali wannan ka tubarar da kunu ne bamu na cewa a bar sare eh, kara a rika barin shi a cikin gona <coughs> eh kun san an ce kungiya akwai abin da ake cewa waye kai mhm. na farko duk abin da ya shahe kungiya muna kama karkara mutanen karkara ko wance masu manoma da makiyaya abin da ake ce waye kai kenan duk irin dubarorin da za su yi sannan kuma waye kai amfanin dubarorin nan da za su yi mhm. kenan abin da ya shahe um, barin kara cikin gona ko kuma wannan sassaban zamanin sun yi su bar muna waye musu kai kowane sai san menene amfanin da aka ce ba ka zo ka ce ba ku yi a'a menene amfanin kuma wani irin illa ne za ku samu in kun saba ma wannan ayyuka kenan irin wannan waye kan sannu sannu muna ma mutane shi inda zai kai su gane abinda da suke samu dan yanda kulne ya gayi ne suna barin wannan karmami a cikin gonakinsu mm-hmm. yanzu in ka dobi gona ta koma kawai hilin balo kenan mi ya ka in an barta wani irin matsaloli za a fuskanta in kun ɗauki taki yanzu da suka saba suwa jika goma jika bakwai yanzu taki gabara sai kun same shi kuna son buhun taki sai kun kai jika talatin da wani abu kenan wani irin dubarori ne zamu namu na gargajiya ya zama to mun maido arzikin wannan gonakin namu kenan waye kai ne muke musu don su gane da wannan barin um, karan zai zamanto amfani ne ko kuma yin noman sassaban zamani da barin itace zai zamanto amfani da gonarsu sannan kuma muna waye musu kai in akwai irin matsalolin da suke fuskanta da ba kawai da hajiya ta ce ne ka aje karanka wani ya ya kwashe a saida kun san da in zuciya ba ta yi abu hada ne za kai kenan duk irin wannan dabarun da za a zamanto irin wannan abu abu a cikin suruhu. kai zamanto ya koma cikin matsala kenan duk wannan waye kan ne muke musu a cikin karkara don samu su ci moriyar nomansu da suke ko kuma kiwonsu da suke eh, to yanzu a wannan fannin ana iya cewa an a ganin ku an samu ci gaba waye da kan naku da kuke yi ya kawo abin a zo a gani sun fara ganewa su mazauna kankar gaskiya mutane sun gane sun gane tun da yanzu ba ka ji irin wannan kananan wadace-wadacen dangance da a ce abu ba ka ganin shi a cikin garura tun da kenan wannan abu ne na harko wanda abu kuma za ku gani mutane yanzu kun doki inda na hitsani in kun doki hanyar mai kamar inda ka ce abin da shafi sassaban zamani mhm. da sai mace ta ko mai gona ya bar iccen ya fara sassaban zamani ya bar icce cikin gonaki sai mata su zo su yi kai ce wannan abin dan sharbo sai kaga ka bar iccen ka mace ta zo ta sharbi ta ta da shi kenan wannan ne ya ba ya sa mutane da yawa sun bar irin da farin wannan aikin amma waye kai da yanzu in kun in kun kama hanyar mai misali ne nake baku daga mai zuwa cado eh, zuwa mai in kun ɗauka dajin nan za ku sanin da mutane sun an amfanin wannan sassaban zamanin tunda amfanin shi za ku ganin itace an bari ɗaya sun girma in kun je wani gari wannan wajen a wanda ake ce ma ɗan saga kewayen shi za ku ganin da mutane yadda suke barin itatuwa dangance da waye kan da aka yi masu sun gane barin ice yana amfani a cikin gona sannan kuma za ku gani su da kansu za su sani za su ce ma ga gonar gonar wani da ya bar itacen shi ta hita ta hito me yasa dan saboda ya bar itacen nan kidan shine yana kuma da in kana da makwabci yayi wannan kai baka yi shi ba za ka ganin arzikin gonar shi da zai samu a karshen eh, shekara ya hina ya sha bamban mhm. wannan abubuwan kana gani da mutum ya fara makwabtan shi ma ya duka kina wannan sauyi ne an san mutane sun na'am da wannan irin ayyuka mhm. sannan kuma za ka ga mutane ba barin haki ba mutane na tsuma taki a cikin gidajen su duka a cikin abalankaya su ka a cikin gonaki kenan dan sun san amfanin da suke samu dangace da wannan ne kenan irin wannan za ku gani da kun zo karkara irin wannan sauyin mutane sun fara sauyi dangance da irin wannan waye kai da mutane ba a ta proje guda a'a proje na dewa ko kuma da ma'aikatu dewa masu ma'aikatun gwamnati irin wanda kan da suke kawo tallafin nan da suke dangance da waye kai shine waye kai shine kai kaga mutane suna fara sauya dangance da wannan tunda mutane sun gani kana eka gidanka kana noma eka goma nan da shekara goma gida ya karu yanzu ko eka rabin eka baka da kenan kun duwan nan dole sai ka kama gonan nan tallayi kana so ta baka abinci mhm. kenan duwan nan kenan ana iya cewa dai watakila kwalliya tana biyan kudin sabulu a game da kokowar da kuke yi tana nan tana biyan mhm. kwalliya nan ko da yake akwai abubuwa da yawa wanda dole sai an ci gaba da yi kun san waye kai abu ne wanda ake yau da kullum yau da kullum mm, mm, mm. amma dai abu ana ta sannu sannu mutane na gane suna nan suna sauyi to madalla Allah ya taimaka kicin namu dai bai saura da yawa ba zan so in ji ɗaya bayan ɗaya ta bakin ku kamar wani shawari ke gare ku dan ya zamanto cewa an samu dai shi wannan batun na tattaro ko kuma holhodo da filaye ya zamanto ya inganta don saboda unhanunmu ne mu da kuma unhanin abin da eh, dabbobin da muke tare da su da kuma kyautata muhalli hajiya rabi wata shawara ke gare ke ni shawarwarin da ke gare ni na tattalo da amfanin muhallin gona mhm. kenan alhamdulillahi sai in ce bisa wayewar kanga da jan hankali na manoma tunda yanzu manomi inda ya je yau na ga gonan makwabcina na zanna na kira ka na cewa ne a ba hanya mahi sauki kaga gonakai urere sallacewa suke amma akwai hikimomi da da aka aza kaga sassaban ga na zamani yana taimaka ma manomi kuma hita ka kwaso kunnuwa ka hita wani ƙauye an sa rabiji ka kwaso shara ka zuba gonarka yana ƙara mu ƙari bisa gonakanmu kenan ya dace duk kowane a ja hankalin shi kenan in ka ga yau dan uwanka ya samu unhwani yanzu duk kowane kan shi ya waye ba kan noma in ma ba ka da wurin noman baɗa kake yi in ma wannan da shi kana ban takin ƙawaya ya ɗan balgutan ma shi ma a yi noman nan aka ce noma tushen arziki kuma noma riba a gare tunda noma akwai biyan buƙatoci da yawa ka yi nomanka amfanin gonarka ka ci da iyalanka kuma in ka aje saura har wani tsawon lokaci za ka tahiya zuwa gaba kuma za a taimaka maka za ka dawowa da wannan albarka gone kuma za ka dawowa ka dasa ta cikin gone ka ƙara samun wata albarka. Kina a takaice hajji rabi kina nufin kamar manoma su ƙara kyautata hulɗa tsakanin su idan ka jarraba wata husa'a kaga ta unwane ka karaba raba dan uwanka manomi shi ma dan ya samu karuwa mun gode sosai colonel ah, muna so mu ji ce shawarar ku a game da inganta wannan al'amari na taɓarɓarewar filaye zamanto an sake da musu da martabar su ta da. nisan ce bon wajen eh, inganta wuraren da aka suka taɓarɓare wajen amaido su da gwamnati da masu hannu da shuni suna nasu kokari kokarin eh, da suke kuma duk abin da ake yi tare da jama'a ake kuma jama'an nan in aka yi abin nan suna samun amfaniwa dan su ne suke yi kuma ana ba su eh, abin kora ma baki ana su ana ana su zuwa kaman diga ko wani abin nan dan su tsaya gida su samu su noma eh, kaman in kuka dauka a huskan kaman wurare na kiwo Eh, ko in ce wuraren noma tunda wuraren kiwo akwai abin da ake muke ce ma da miliyan kwanci shan wata wanda ake yi mm-hmm. eh. wannan aka yi shi eh, da kuma wajajen wurin da ake noma akwai abin da muke ce ma tassa wanda ake ce zai tassa kenan ra'in ramu ne ake yi in aka yi ramu kaman masu tsawon kaman ce santimita sattin hakan ga mm-hmm. suna ake sa mataki kuma a rihe kenan in aka yi ruwa nan ne za a zo a asara a shuka a ci gaba wannan yana sa gona ta komo kasa ko da haƙo ne ta koma eh, ta zama ta kasar da ake iya noma ciki to waɗannan eh, sa'o'i da aka yi kamar ka ɗauki kamar bana kaɗai bana kaɗai kamar eka goma sha biyu kai da ɗari da talatin da biyu aka yi nan cikin maraɗi tsakanin gwamnati da masu hannu shuni masu dawa mata gani kamar irin su fam kamar irin su wani egypt su wani farisi eh, projekan da suka kama suke wani aikin na biyu akwai husa a tasa sabon zamanin wannan ku ta su zaman zamani ku sa a ce wadda ba sai an gaisa zaman zamani mutane duka waɗannan abokan da muke nan zaune sun waɗi duka amfani da ake samu ga zaman zamani kenan a ƙara mata ƙara mata ƙarfi nan kuna ganin wajen kusan ika dubu biyar kai da ɗari shida aka yi na zaman zamani kaɗai don kuma shi yanzu in aka ɗauka bayan mutane sun yi wannan kuma ana ba su wani abu amma ana ba su kuɗaɗe kamar zuwan can yaƙi da ne ƙasa da aka yi na kamar da miliyan da tasa'in abinda mutane suka samu sai in ce kusan miliyar biyu da rabi aka samu wanda aka rawa mutane ya zan musu kamar riba biyu kamar riba biyu shi kun yi aiki kun ceto wurin da kuke kuma an ba ku kuma abin da za ku kurin baki kuda <laughs> mm, mm, mm, can wajen su saban zamanin kusan miliyon 224 shi ma aka mutane to kun gani abu ne wanda mutane sun samu eh, na abin nan yanzu aka ɗauki wajen eh, shi kaman wajen harkar da nake ta kala a wannan lalle ana samun kala gonar ka wani zo sari shi amfani da shi amma akwai husa da ake yi in kaga kana iya kana da ƙarfin yi wannan karan daddace su ake yi sai a daddace sai a yi abin da ake cewa noman kaka mhm. haka daddace sai ka sa masu shanu su yi noma su turu da wannan nan karan cikin kasa mun gani mutum da dan kaza zai ɗaukowa ne zai tono ce kwashi eh, ba eh, ba ya kwasa su mhm, mhm. Eh, wannan abu ne wanda ke in aka ɗauki wannan husawo'in na, na noman kakara ko da eh, noman noman me noman kaka ko da yin shi ne ake noman kakan ko da karan rabi an turbuɗe da cikin kasa wanda za ka ɗauka rabi rabi na ka sai ka bar cikin cikin kasa don ba mu yin wannan noman na kaka shi wannan noman na kaka yana yana dar mai kasa ne da wannan karan da wannan abin ake da ciyawar da ke da kawai mai aka yi sai su dar mai kasa su hana kasa ta motsa su hana iska ɗauki ƙasai sannan ruwa in aka ruwa su ɗauki kasai. sai sai sai kuma ƙasa ta ƙara ƙarfi ta yi amfani in kai shibka a samu a samu amfani a gare ta don shi ne muke abu sai kuma jawo hankalin da muke so mu yi ga makiyaya da in suka ga an yi wannan wurin da aka yi na ceto da wurin da eh, na kiwo kenan su yi haƙuri shekara uku shekara hudu tunda duk inda muka yi ceto kamar muka ceto eka ɗari to akwai abin da muke cima plan de gestion kamar fasalin aiki anwani mhm. da wurin da aka cita mhm. to fasalin sai a kasa wurin kashi biyu ko kashi uku a ci to kashi guda ana iya sakin dabbobi su ciwo mhm. mana kashi guda ba a shiga shi in lokaci ya yi za a yi ɗaukar ciyawa a saida kashi guda shi na wajen noman iri ne saboda nan wurin da suka aka yi kiwo bana in aka maida su can wurin wanga wurin sai a ɗebo wannan iri a watsa can wurin haka ne ake yi sai zama to wurin har ila ba dada ba zai lalace kullu ana samun ciyawa ana samun ciyawa ana samun iri to su kuma manoma su sa kansu lalle ko kai ko kakkai lokaci ne ya zo tunda yanzu nan ga kudin nan mun saba da samu abin da ke masa cewa tsohon fansiyar sadike wuri ya fara yin kaɗan ga jama'a mm. suna in ka ɗauki wajen wajeje kamar ƙasar tawa da ne wuraren da ke duci mutane gudda suke su wurin noma da shi mhm, mhm. wurin an hita daga wurin da ke abu na hankali ga duwatsun ana gudda su tunan nan wurin mu yanzu ba ba duci ba ne amma dan wurin da za ka zama da shi dan kaɗan ne kai dai kamata ka zamanto da ga yawan iyalin kana nema eka uku ko eka hudu kai yau da kai kake samun eka guda to wani eka gudan nan in ka tsaya kan bauta mata to za ka samu amfani. To madalla. Eh to madalla. Madalla Colonel mun gode kwarai da gaske. Eh wakili na kungiya mai zaman kanta taimakon manoma Adamu Ide Sanusi. Kai micece shawararka a game da wato farfado da filayen da suka tabarbare ko na noma ko na kiwo a na maraɗi. Shawara ta dai kawai da suka gani ne. Nasara ce sasirizm additions na farko ci gaba da shan hankalin nan. Mhm. kenan waye kai mutane a ci gaba da waye mutane kai mhm. dangance da abin da da muke yanzu ya canza sannan na biyu ya da husa'o'in nan tunda da sunan ku na furoji za ku zo a gari kullum mutane jira suke a kama takin zamani a kama a'a mutane su san da husa'o'in nan da ake na ana kwatanta musu mhm. ya haida sai an kama musu abu ne wanda ke kusan su kara ne sassaban zamani ne kin shi in suka ci gaba da yin shi insha Allah wannan wuraren nasu za su da yadda suka san su mhm. kenan wannan abubuwan biyu in mutane suka rike da shi ya isa wannan dajin namu a hamamu shi tunda husa kullun ya ce tasa an ce wannan in abun wata demilin mhm. eh an ce sassaban zamani don an ci ci gaba da shi yana tama duk wannan matsalolin da suke fuskanta na rashin samun abinci za su za a magane shi eh kenan rashin hankali da yin hutsa'o'in nan na galgasha kenan a bar bishira kullum ya zamanto mu da kanmu fusa'a an yi ta mu da kanmu za mu ɗauka yaunin kanmu da kanmu mu bar kullum jira mu bar kullum jira sai an zo an ce eh, eh a'a ya zamanto mu da kanmu ma za mu yaɗa in mu wani kenan wannan an shi mhm. kuna da ƙari colonel mhm. kamar zan ka ɗauka abin takaici sai ka zo ka isko gari kauye sai ka isko eh, eh, eh, taki an tara shi da shara ya ma ɗakunan su tsawo shina nan wurin ana kallon shi kuma gona tana can tana wahala ba ba ba ba ba ba tartaki maimakon a ɗauka aji maimakon a ɗauka aji a kai sai a ce a zahi ke gare shi kuma taki da aka tara ya abu na ya tamne kuma gona in aka baza mata taki tun da wuri gagara ga ne zai rubewa in lokacin ya zo sai ya sanyi taki in yana sabo ne yake da zahi ga cimaka amma in ya fara tamnewa sanyi yake kawa kamar da mutum ya dauko ire na zuba sanyi yake kawa ga abin wala shi ne ke ja hankalin mutane to madalla mun gode kwarai da gaske wato colonel to hajara kenan ai wayewa kan da mhm. jan hankalin shine a shiga masu tare takin nan ba su kai shi kan lokaci ai waye masa kai kai takin cikin lokaci ka baɗe ya ya ka tare ya gida gona na can na san amfani kenan kuma da wannan iya magana bisa kara da dacewa a jiratawa a bana na ga wanda ya wannan aiki. karan ya buɗa adda da ƙatta aka daddace sai ya baɗe su cikin gona kuma a musamman wani ya sassaka dami dubu na hatsi can cikin gonar ya kai ya ce sassakai da ƙaiƙan da kararuwan ta aka baro su aka baje su cikin gona aka baje su kinan kaikan nan munan mutanen sai suka kawo wahala ce da ka ce sai ka sha an ce ku kyale ba ta san aikin da take ba ka ta kai wallahi duk ɗan shanu in yi mana sai ɗaya na tirela sai in baya jakka guda da ka kai sai in ci baje su akwai wani wuri wani saboda haƙo ne ga rai ya ta wahala sai dai ya ta kuyye manya da ruwa in aka ruwa su kwanta ya sai da wuri ni aka sai da magonar ta waje jaka ɗari shida amma wallahi tallahi nan da shekara uku na sai gone amma yanzu ba ta taɓa kwana ba ta taba abin gaba yanzu in kika je wurin sai ya baki mamaki kawai yanda na sai sai na baɗi yan shanu duk inda aka yi wata sussuka sai in tambayi makuda sun ce yana son kai kanga da kara mhm. sai ce mi zami da su sai masu da hoto ka an san kwasa yan sana kai dan shanu in ka yi mai goma kwashe ka kai duk in ka kai sai ka bar shi in ka kudin ka da na kai ka kai sai in ci ka baro gona ka bar shi duk wanda ya kai sai ya bar shi to gonan wallahi wanga horin da akai. wani makwabci na da ya zo sai ce rabe na ce an wa'in gona taki wurin kowa kwana yake amma wallahi wani abin mamaki da gushi yake da komi na gabe kwana sai na ce wannan wahala ce da kwace mata na ta wahala yana ta yana kwasa kaikai kaikai ne wanda nake zuba sai ce saboda Allah na ce wallahi na ce wallahi duk wanda ya sassaka ban za a ke bari da kaikai da kara ka kwashe ta kakka bari kwashe saka kai gona ka zuba to wani shi yake yi kawo wayo ne za a mai ko kuwa ga bedi sai ka sare bedi sai ka bar bedin nan yau ba ka la'akari in ka sare ya ka tare da ka ka kaba can ka iske ya yi baki kirin kirin kirin wurin in wani abu ya to za ka gani ya canza kala ya yi mm-hmm. baki yo da ya yi ka ka kabe bada tirela kwashe kai gona zabi shikenan ka samu to ba amfani ba ne ba kenan ana jin hankalin da wayewar kan mutanen mm-hmm, mm-hmm. amma wasu a yanzu wani sai ya ci numa za a koya mun ton kama a yi ta maki ma numa mm. wallahi akwai wani wanda na ci wallahi da maka zana na ci wallahi ku zanki ki kwasai kunnuwan bedi kuna kaiwa sai wani ce ton kama a yi ki maki numa bare za ki koya mun hausa a numa na ci a'a shawara ce shawara ce <laughs> ba sai ba sai a daina da na ga <laughs> in aka wannan aikin yana taimaka mutane da haka nan ni ba wani tun gwanin ta bace mm. saboda ka san sai ka hida sai hika dubara ko na ce da za ka ya ganin kayi wani abu sai zo ya zana sadaka kai ka hiya sai ce wannan wuri za da koyi abu ko gamo ba mm-hmm, mm-hmm. da Allah ku tai ku gyara shi ka ku kara To masha Allah mun gode sosai Hajiya Rabi ina ganin cewa duka duka dai anan muka zo karshen muhawarar ta studio Kalangu wato wadda ta yi tsokaci kan yadda ya kamata a hulfado da filaye da suka tabarbare a bangaren noma da kiwo a nan wato jihar Maradi. amurin dai bakin nan kun shawar da suka bara ɗaya bayan ɗaya na cewa ya kamata a mai da hankali kan husa'o'i na gargajiya musamman ma kan shawarwari waɗanda ma'aikatar da ke kula da ceto gandaji daji ke badawa da kuma kungiyoyi daban-daban wanda suke tare da da mazauna karkara ta haka nan za mu samu ceto filayen na noma da kuma na kiwo don ya zama mun amfana da mu da dabbobin da kuma muhallinmu da muke tare da shi a madadin bakin namu cewa da shugaban ma'aikatar gandun daji ta jihar maradi kano lawal sumaila da wakilin kungiya mai zaman kanta taimakon manoma adamu ide sanusi da kuma shugabar kungiyar mata amfanin zogale rabi muhammad amma jiratawa ga baki ɗaya ta da hannun ta da ban hannun sune saka da tallafa mana a can kan na'ura ni hawa usman da fatan shirin ya gamsar da kuma nake ce muku siyon lokacin insha Allah mu kasance lafiya.